DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a muna muku lalemar habin a cikin kashi na uku na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗa na kowa ne akan hakkin yara. matasan nan yan uwan juna guda biyu wato jamila da balaraba sun koma garin mararraba wani gari da ke nahiyar afirka tare da babar su ramatu sun dai gujewa ubansu ne wanda miji ne ga babar tasu kuma suna ta kokarin fara sabuwar rayuwa su kuma manta da wahalar da suka sha a baya wata biyu kenan da barinsu wannan gari nasu kuma waɗannan matasa sun fara sabawa da sabuwar makarantarsu a wancan kashin mun haɗu da wani matashi wanda yake watan gaririya a titin garin mararraba mai suna nura da abokiyarsa saratu a ɗaya ɓangaren kuma baban matasan 'yan matan nan biyu wato lawan yana ta neman inda suke taken wannan kashi dai shine mummunan tunanin baya bari mu saurari hirar lawan da 'yar uwarsa amina ita kaɗai ramatu ta faɗa wa sirranta kafin ta gudu amma ita aminan ta rantse ba za ta faɗa wa kowa ba. kai amina abu kamar a mafarki a ce ramatu da yaran nan sun bace bata a doron kasa ai gara haka me kika ce haba lawan ai ramatu ta yi daidai da ta tafi da yaran nan me yake nufi da kike cewa ta yi daidai ka ma yi sa'a da bata je wajen yan sanda ba baka san dukan iyali laifi ba ne baka san yara suna da haƙƙin su sakata su wala a gidansu ba mm, ya ishe ki haba haba lawan kwantar da hankalinka mana amina ke yaya ta ce amma kada ki sake ki fusata ni ki daina min wannan magana shirman haƙin eh to amma ai ai me kwanan nan na samu labarin cewa akwai wani abu da ake kira ƙudirin haƙoƙin yara ka san da shi ƙasashe da dama sun sanya hannu a kan shi har da tamu ƙasar ma ba na buƙatar sanin wani ƙudiri na san abin da zai wa iyali na amfani kina kira na mai laifi bayan ni ko ƙoƙari nake in gyara iyali na eh lawan lakaɗawa matarka duka shine gyara kuma fa saura kaɗan ka mayar da yarka mai ido ɗaya wannan shine gyara a wajenka to ai wannan ma ne kuma na ba su haƙuri ramatu ba ta da wata dama ta guduwa da 'ya'yana akan wannan al'amarin a'a tana da ita ramatu ta san haƙƙin 'ya'yanta lawan kare su kawai take yi ke ni ne fa ubansu ke hakkin isa ki faɗa min wani abu game da haƙƙinsu su to ko sama da ƙasa za su haɗe sai na dawo da su to ai baka san ta inda za ka fara neman su ba lawan ko ka sani ki rubuta ki ajiye yaya sai na dawo da su kuma nan ba da daɗewa ba kai wannan ɗan sandan ba shi da kirki ya sake dawowa 'yan mata ya kike Na yi ne ofisa. To me zan samu yau? berar kasuwa? Sai dai haƙuri ofisa yau bani da ko kabo. Ba fa na san ƙarya. Da gaske nake ofisa. To sai ki ɗauko min daga abin da kike tarawa kenan ko? Tarawa? Ni ba na tara komai ko kusa. To kwa lalle zan kulle ki a kurkuku. Kurkuku? Me yasa ba wani laifi na yi ba fa? Haka kuke tarin tsintsiya ba shara. Sai na share ku kakaf. Da zarar mun sake ku a kurkuku. za mu huta da damun da kuke wa jama'a a gari ofisa don allah ka kyale ni yi mini shiru ba ni kuɗi kawai amfanin ki kenan idan kuma ba za ki bani ba rayuwar ki fa bata da wani amfani ko da ku akan titi ne <laughs> anti maryam ta ina ruwa na da abin da wannan matar ta ce ni ne hukuma a nan kada ki kai ni fa bango kin gane ko zan lalubo kuɗin da kaina a wani wajen kika ɓoye ko bari mana ka sake ni shiru to ashe dai akwai kin yi sa'a na samu wani abu a aljihun naki berar kasuwa kawai da kin bani tun da farko ai da kin huta to ni yanzu yaya zan yi da me zan ci abinci da daddare wannan kuma matsalar ki ce ki kuma sani kada ki faɗa wa wannan anti maryam din tafi idan kika faɗa mata wani abu game da ni to sai na yi mata illa kuma ba daga kafa sai an jima berar kasuwa kai sai wani lokaci kuma Allah ya isa kashi ma ta matsa mu ba abin da wannan aladen zai tsaya da kuɗi na ban da giya ni kuma ya ban ni da yunwa. Ah, Saratu, me faru? Kin sa abincin cigo? Anti Maryam ta bani ayaba da biredi, amma amma 'yan kuɗin da matan nan mai kirki ta bani wanda nake ɗaukawa kaya mm, sun bata. Sun bata? Wani ɗan sandan ne go? wanda yake cewa shi hukuma ne amma yake kare doka ta hanyar karɓar wani kuɗi ko? eh shi ne ma na tsorata ne yayi <laughs> ya guri kawai sarki je na kuka kin faɗa wa maryam haba nura ka san ba zan iya faɗa mata ba anti maryam ce kai take kula da mu a garin nan dole mu kare ta kamar yadda take kare mu to ki ya isa ya isa ki zo mu zagaya ta nan gurin ku da mu samu abincin ci to Jamila kin san kuwa wannan aikin naki game da haƙƙin yara zai cinye miki lokacin da kike samu ki dan huta ko? Eh mama na sani. Amma ai wannan ba wani abu bane. Wannan aiki na Jamila zai amfana wa ɗaliban wata makarantar ma. Ni kam ina ji da ita. Habba laraba. Ki fahimce ni mana. Ni ma ina ji da wannan yar uwar taki sosai. Kuna da damar samu da kuma sanar da juna bayanai. Kuma sanin haƙƙin yara ai abu ne mai muhimmanci. Sai dai kawai dai. Me mama? ito jamila ni ina fatan ki samu wani aiki na wucin gadi don ku taimaka wajen ɗaukar nauyinmu ai zan iya duka biyan mama zan yi ƙoƙari na samu aiki a inda matasa suke ta haka zan dinga samun ɗan abin kashewa ina kuma gudanar da bincike akan yadda batun haƙƙin yara yake a tsare da kuma a aikace ko me kika ce mama da kyau yata na san za ki iya kin tuna bara Ƙwarai kuwa na tuna kin taimaka wa ɗalibai masu nauyin fahimta sannan kuma kika dinga taimaka malam sula a kantin da baba ya isa haka ba na so a dinga dawo dabara bana a gidan nan <gasps> shikenan ba wani abu ku manta kawai dole ne mu taimaka juna a irin rayuwar da muka samu kanmu a halin yanzu ina ji da ku sosai kuma na san kuna ƙoƙari ai ba za a ce ba mu da kowa ba mama tun da gaki kai yaran nan ni dai na gaji duk jikina ya gaji zan dan huta ku ku gyara gurin ni zan dan kwanta to mama sai da safe mama asha eh? zan daddada ki ba da za ki san wane ne buba a layin nan ina ko kuma ni nuna maka ba tsaya mama balaraba mu bita mu zamana kwarai jamila mu bita <laughs> ka tafi ka ba mu guri ba zan ƙara bari ka taɓa min 'ya'ya ba sai dai ka kashe ni <laughs> mama kwanta da hankalinki wani mashayi ne kawai ba baba ba ne kalle shi baki gani haka ne kuma ki yi hakuri ki dawo ciki mama ka tafi daga nan fa mashayin banza kawai A'a, anti, kada ki tsoron komai fa. ni a bige yake. Ku kuma su waye ku daga ina haka? Ni na Nura, wannan kuma sunanta Saratu. Ba komai to, ku koma gida. Bai kamata a ce kuna yawa irin wannan lokacin da irin mutanen nan a gari ba. Waƙarsa kawai yake yi ba abin da zai muku. Eh, ba shi da gida, sambatinsa kawai yake yi, amma gaskiya ba ruwansa da kowa. dubu makwabta sun fara kunna fitilinsu kin ga sun fara buɗe kofofinsu da tagoginsu suna lekuwa don su ga menene yake faruwa sunan ma sun fara tahowa to mu je mu sauri saratu mu sauri bai kuke aka da alku kyale mu je to kai bula to mu tafi mu tafi mu tafi ku raba da ba na son tafi na ku kai ne eh dai na ji kasa shi eh mu eh, je mu je me haka kake ga mutane haka ga mutane ba su fara taruwa gashi dan Allah mu je eh mun je mu tafi dai eh mu tafi ya isa Yaya dai waɗannan yaran suna damun ku ne? Ko wani abu suke son su sata ne? Ko mu kirawo 'yan sanda ne? A'a ba komai mun gode. Mu tafi mu kwanta sai da safe. To shi tun da ba komai sai da safen ku. Mama ba wata matsala yanzu. Wannan bulan ya tuna min da ku Har yanzu na kasa nutsuwa. Gani nake kamar zai zo ya tafi da mu. Da wannan dare mai cike da abubuwa muka kawo ƙarshen wannan kashin. Har yanzu dai muna nan tunanin mai gidan ramatu kuma uban balaraba da jamila wato lawan bai rabu da su ba. Kuma ta yiwu suna da gaskiya da suke jin tsoron hakan saboda lawan ɗin yana neman su. Ko zai iya gano inda suke? A ɗaya bangaren kuma matasan nan masu rayuwa akan titi na ta faman tsare mutuncinsu. Wani ɗan sanda yana kwace musu ɗan kuɗin da suke samu su tsira da su. ko akwai abin da nura da saratu za su iya yi akan hakan idan kuna son sake sauraron wannan kashin ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci shafin mu na sada zumunta na facebook daga nan sashen hausa nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.